daga yanzu dinnan menene muke sa zai faru a nan cibiyar da kuka kafa domin tattara sakamakon zaben nan eh to yanzu abin da ke faruwa shine adadin zaɓuka da aka aka kada ana an yi jimillansu a kusan eh, duk eh, ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar nan ana kuma garzayawa da su zuwa jihohi yadda dai za a fara jimila kuma da tantancewa a nan cibiyan wato e, e, jimila da kuma sanarwa a nan abuja na so shiga cikin ɗakin nan da kuka ajiye domin rubuta sakamakon da ke zuwa muku daga jihohi na samu har yanzu yana kulle da kwaɗo yaushe za ku bude shi in allah yadda za mu bude shi da sassafe saboda kawo yanzu akwai cibiya daga eh, eh, hannun hagunka inda kawo yanzu muna karban eh, sakonai daga kananan hukumomi amma za mu bude wannan cibiya kuma mu gayyaci 'yan jarida wanda daman muka gaita su sa ido da kuma masu sa ido na kasa da na ketare su ma su zo su shaidi yadda za a yi wannan jimila da kuma sanarwa wato dai ya zuwa yanzu zancen nan da muke da kai duk da irin sakamakon da wasu suke bazawa a kan yanar gizo har yanzu hukumar ku a hukumance bata fito ta ce ga sakamakon zabe ba har yanzu ba mu fito mun ce a kumance ga sakamakon zaɓe ba kuma shawarar da zan bayar kawo yanzu a yi fatali a yi watsi da duk wani abun da ake karanta ko ake gani a yanar gizo saboda yawancin mutanen nan da suke eh, wannan abu suna da ra'ayi nasu na siyasa kuma yawanci ah, ba fitattun mutane ba ne wanda suka iya aikin jarida kamar yadda kuke yi wanda komai sai kun tabbatar a hukumance sa'annan ku tantance sa'annan ku kuma yada to nan mutane ne wanda kawai suna zama a dakunan su sai abinda suka ga dama suke kagawa su kuma suna yadawa